babu masu kallo da sauraro gaba gare mu saboda shawarwarin likitoci da kuma dokoki da hukumomin lafiya suka gindaya sai dai a muku da sakon ta kafofin sada zumunta a akwatin talabijin da rediyo da sauransu to muna roƙon allah su da wa ta'ala ya sa haka ya zama alkhairi a gare mu kamar kullum muna farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara ga Allah subhanahu wa ta'ala iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ya ji kansu ya gafarta musu ya kai haske kabarinsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo saman ta aya tsakiyar ta aya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Ya mana gyaɗar dogo saman ta aya ƙasan ta aya. tsakiyar ta aya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shugabanninmu waɗanda ba su da niyya na alkhairi a kanmu ya mana su sannan muna roƙon ubangiji wata ala a cikin shugabanninmu waɗanda suke da niyya na alkhairi a kanmu muna roƙon shi ya tabbatar da su akan su na alkhairi su ci gaba da ayyuka na alkhairi da suke yi gwamnanmu na borno professor babagana umar azurum khadimul umma da aminu samasoyinsa minister of communication and digital economy sheikh dr isa ali ibrahim fantami muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya taimake su ya riko da hannun su su ci gaba da ayyukan alkhairi da suke isarwa tsakanin a cikin al'umma gwamnanmu na borno hakika muna ganin ƙoƙarinsa matuƙa yana ƙoƙari wajen ya ga cewa ya riƙe amana da take wuyansa sannan kuma yana kokari waje ya cewa ya cika alƙawurkan da ya daukar al'ummarsa muna da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannunsa ya taimaka masa haka ma malam muna ganin kokarinsa a wajen ganin cewa ya rike matsayinsa yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarje masa ya rike to muna da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu ya riko da hannunsu sarkin waka naziru yana cewa ya ce magana akan malam yake cewa an ce ma malam to ka iya karatu in ka iya karatun to ka iya rubutu in ka iya rubutu ramin ka ya kyautu in ka iya ƙur'anin shin ka yi digiri in ka yi digirin shin ka yi msc ne in ka yi msc to kai phd ne ya ce in kai phd ban jin kai lecturing in kai lecturing kai aiki a madina in ka yi wannan to ko ka zama darakta in ka yi darakta an yi ka minista sarkin waka na zuru allah saka masa da alkhairi ya yi kokari wajen a ganin cewa bayyana mana waɗannan qualifications na malam wanda mu da mun riga mun san su to yi kokari sosai wajen bayyana waɗannan qualifications na malam wanda ba ƙaramin kokari ba karamin aiki mutum zai yi ba ya haɗa waɗannan qualifications sun na farko ya magana akan karatu ya ce rubutu sannan magana akan qur'ani ya ce digiri msc phd lecturing ga lecturing a ta islamiyya sannan ga ga director da yi na nijda sannan kuma ga minista da yake kai yanzu waɗannan qualifications hakika sai mutum ya dage kwaya da gaske sai mutum ya sadaukar da duk wani jin daɗi da yake jin daɗi na rayuwa a lokacin da yake tasowa ya koma kan littafai ya koma karance-karance da rubuce-rubuce hakika mana mutum ne wanda yana matukar ƙaunar karance-karance da rubuce-rubuce ya riga ya tarmitar da zuciyarsa akan karance-karance da rubuce-rubuce za ka same shi ko tafiya zai yi za ka same shi yana karatu a dan wata dogon tafiya da zai yi to insha Allah za ka same shi yana karatu a nan dogon tafiya yan gajere tafiya inda zai yi idan kuma da karatu to za ka same shi zai kirke wani littafi ya rubuta wani littafi a dan wannan lokacin da zai yi wannan tafiya din saboda ya riga tambe da zuciyarsa akan karance-karance da rubuce-rubuce babana ya taba gaya mun ya ce ya ce lokacin da malami ke su karatun littafin arjal wani nisa hawla rasul a nan masallacin gwallaga ya ce akwai lokacin da malam ya yi rashin lafiya aka shi asibiti likita ya ce yana bukatan hutu yana bukatan anisan tashi daga al'umma yana bukatan anisan tashi daga hayaniyar mutane yana kwanci asibiti can likita ya zo domin ya duba malam yana zuwa ana buɗe ɗaki sai aka gaba malam to abin da ya kawo mamaki ashe shi yana rike da agogonsa yana rike da lokaci yana duba agogonsa lokacin karatu na yi na wannan arjani wani nisa din lokacin karatu na yi ya saka hula sai ya tafi karatu allahu akbar wannan mutane ne waɗanda suka sadaukar da lokacinsu da rayuwarsu akan karantar da addinin ubangiji subhanahu wataala ta yadda fiye halitta sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake su ya riko da hannayensu hadda ma gwamnan mu na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari suna kokari matuƙa da gaske muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake su su ci gaba da isar da ayyuka na alkhairi da suke isarwa a cikin al'umma muna roƙon Allah subhanahu a akan cewa Qur'ani ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fasara Qur'ani daidai sannan ya ba mu ikon aiki da abin da ke karantar da mu idan mun tuntuɓa harshe ko wannan na kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya fi mana ba ko nace gazawa ta dan adam ba ko ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya fi mana wannan kuskure da muka yi ramin ya haɗa arama haɗa arama na ina addu'a haɗa arama nake haɗawa arama tana son addu'a to na ɗauka ko aramomi sun ƙoshi ne to arama shi ma faƙi yana buƙatar taimakon Allah ɗin to Allah ya amsa mana gaba ɗaya a yau goma ga wata ramadan hijira shekara ta 1442 za mu tashi darasi na goma a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci na nur da ke nan wasatu abuja gaba na gaba gabanin mu shiga cikin tafsiri insha Allah yau za mu tafsiri ne akan suratul fatiha to gabanin mu shiga cikin tafsiri gaba na gaba kamar yadda aka saba shine tambayoyi insha Allah ke cewa assalamu alaikum ya sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu <laughs> ni almajiri ne allah ya ji kan iya malam aminu ya hayya qayyum har aran ma don allah malam menene bambancin salatu ishraq da kuma salatu duha a cikin liqa'ul babil maftuh na sheikh muhammad bin saleh al-usaimin al rahabi a tayyib rahmatullahi alai a bangare na 24 lamba 141 yake cewa sunnatul israq hiya sunnatul duha wato sunnar sallar israqi ita ce asalin sunnar sallar walaha abinda ke bambanta su shi ne lokacin yin su idan kai a farkon lokaci a farkon lokacin ta dai lokacin da na take dagowa lokacin da ya halatta a fara nafila idan kai a wani lokaci ya zama salatul ishraq idan kuma ka jinkirta ta zuwa ƙarshen lokacin ta ya zama salatul duha saboda lokacin sallar walaha yana da tsawo da gaske don yana farawa tun daga kusan bakwai saura har zuwa goma sha biyu na rana ainihin yin namu a nan najeriya sannan ana iya a biyu ana yin hudu ana yin shida ana yin takwas kai duka sallama kai duka sallama kai duka sallama kai duka sallama sannan ah, ya kafa ya yi bayani akan muhimmancinta ya kafa hujja da hadithi na imamu turmuzi wanda fiyan halitta sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya asuba a cikin jam'i sannan ya zauna ya ta ambaton allah har lokacin da na take dagowa ya tashi ya raka'a biyu za a ba shi ladan ake hajjar umra cikakken lada cikakken lada cikakken lada wannan hadithi a magana fi inganci ya inganta sabanin malaman da suke a shi wannan shine asalin ake haji umar umarar talakawa shi idan ka sada asuba a jami'i ka zauna kai ta ambaton Allah har lokacin da rana ta dago ka tashi kai ko da raka'a biyu ne za ka samu ladan ake hajji umar cikakken lada cikakken lada cikakken lada insha Allah sannan ya halatta kai wasu rako'i a farkon lokaci ko da raka'a biyu sai a can karshen lokaci sai ka ce ta yanzu sha ɗaya da wani abu yanzu bari ka ko da raka'a biyu ne ku hudu wannan mai halatta anan ka ka samu falasatu ishraq sannan ka samu falasatu duha kenan insha Allah sannan ya magana akan yake cewa dukkan sallar ishraqi sallar walhani amma kuma ba dukkan sallar walhani salatu ishraq ba wato salatul ishraq ai wani bangare ne na sallar walhadin kenan mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam na'am wanda ke ce assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Allah kara wa mara lafiya da nisan kwana mai albarka amin ya hayyu ya arama ba zai nuna min ba to hada kai na hada arama hada kai malam menene hukuncin wanda ya shafa mai da zai kara mara tsawon gemu ko kuma yasa aka kara masa gemunsa magana da ta shafi shafa mai don da tsawon gemu ko kuma transplanting na gemu din ya kasu kashi biyu akwai wanda malamai suka ce ya halatta akwai wanda malamai suka ce haramun ne a cikin littafin sheikh salih bin abdullah bin fauzan fauzan mai suna aljaraha a tajmiliya a shafi 159 ya yi magana akan waɗannan hukunce-hukunce inda yake ba da misalin na ce ko mutum wanda ya samu hatsari sai zama na cewa a sanadiyar hatsarin rabin gemisa ya fita sai rabin yana nan sai aka ce to saboda sanadiyar tsufa ba lalle rabin gefta din ya dawo ba sai aka ce ga wani mai da zai shafa idan ya shafa rabin gemun da ya kutule din zai dawo to anan ya halatta ya shafa saboda ne saboda ai a asalin halatta tashi ubangiji subhanahu ala ya halicce shi da wannan gemu din ne a sanadiyar jarabawa na rayuwa shi ne ya samu hatsari gemu ya rabu da shi ya kafa hujja da harifi na arfa bin asad wanda ya je yaƙi a yaƙin sai aka cire masa hancinsa sai ya sa aka masa hanci ya sa hanci na wanda aka yi shi na azurfa alfibba sai da mana cewa bai kyau da fi hannun sallallahu alaihi wasallam ya gani sai ya ce masa kaje a cire na azurfa a sa ne zinare zai fi yin kyau so da wannan ya zama idan su ubangiji wata ala ya halicci mutum da abu a sanadiyar jarabawa na rayuwa sai abin ya rabu da mutum to anan ya halatta mutum ya yi kokari domin ya ga ya dawo da wannan abin ko misalin mutum wanda ya samu hatsari a sanadiyar hatsarin sai da shi ta fita to ya halatta ya sa kafa ta karfe ko ta roba domin ya tafiya saboda me saboda ai asalin halitta tashi an halice da wannan kafa din ne a sanadiyar jarabawa na rayuwa shine kafa ta rabu da shi amma haka mutum ya da kafa guda biyu sai ta zai ja masa ta uku ta karfe wannan bai halatta ba saboda me saboda ai asalin halitta tashi ba kafa uku aka sani ba kafa guda biyu aka sani saboda haka bai halatta ya je sa kafa ta uku ta karfe ba wannan ya shiga matakin mata da suke kara gashin su ko da suke kara wani bangare na jikin su wannan duk ya shiga cikin canja halittar ubangiji subhanahu ta'ala sa'ad bin abi waqas ya zo gaba ga fiye halittar sallallahu alaihi sallam yana da silin gashi guda daya a gemunsa sai ya zo gaba ga fiye halittar sallallahu alaihi sallam sai ta fiye halitta zan je ne kara min gemu sai fiye halitta ce a ka bashi haka Allah ke so ya ganka so kenan duk yawan gemun mutum ko kankantarsa haka ubangiji subhanahu ta'ala ya halice shi domin haka yake so shi da shi yake so shi da shi cin wannan jarabawa shi ne ka bar ubangiji subhanahu ta'ala ya ganka a da yake so ganka ba ka canza halittar ubangiji subhanahu ta'ala ba mafhum tayyib wallahu ta'ala alam to arama ina ga ya isa haka sai mu shiga cikin karatu gabanin mu shiga cikin tafsiri kai tsaye yana da kyau mu dan yi bayani akan suratul fatiha din ayoyin ta nawa ne inda ta sauka da sauransu to suratul fatiha sura ce wadda take da ayoyi guda bakwai wanda ba sa banin malamai akan hakan sannan sura ce makiya kuma sura ce madaniya domin waɗansu malamai sun ce sura ce makiya wasu sun ce madaniya ce malamai da ke gani sura ce makiya suka ce gori na ɗaya suka ce an shar'anta sallah a daren isra'i wanda isra'i da miraji an yi shi lokacin fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam yana garin makka gabanin ya hijira zuwa madina a nan ne aka shar'anta sallah kuma a nan ne aka nuna cewa sallar ba ta yiwuwa sai da karatu fatiha a cikinta dogaro ga hadith da ke yin sahih bukhari hadith na 756 da kuma wanda ke yin sahih muslim hadith na 394 wanda fiye halitta sallallahu alaihi wa sallam muke cewa la salata liman la fatiha lahu babu sallah ga wanda babu fatiha a gare shi sai da wanda ya zama karatu fatiha ya waje ba a cikin kowace sallah kowace sallah mutum zai yi dole sai da karatu fatiha wannan sallah ta ingantuwa saboda haka suka ce ai fiye halitta yayi wannan magana ne a garin makka kuma bayan da za a yi fiye halitta sallallahu alaihi sallam ya farlanta karatun abin da babu shi babu yanda za a yi fiye halitta ya farlanta karatun fatiha a cikin sallah ya ce karatu fatiha wajibi ne a cikin sallah bayan kuma lokacin ba sauke fatihan ba dole lokacin da aka saukar da umarnin karatu fatiha a cikin sallah an riga an saukar da fatiha din wannan lokaci mafhum tayyib dalilin da biyu suka ce fadin ubangiji subhanahu wataala wa laqad atanaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim a cikin suratul hijri aya ta 87 ubangiji subhanahu wataala yake ga wa fi halatta sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun baka guda bakwai da ake yawan maimaita su sannan mun baka alkur'ani mai girma guda bakwai da ake yawan maimaita su ai ma'ana ayoyi ne guda bakwai sun faɗa da ayoyi guda bakwai ayoyi ne guda bakwai wanda ake yawan maimaita karatun su a kowace sallah babu sallar take ingantuwa babu karatun fatiha a cikin ta sallah nafila ce ko kuma sallar falila ce dole sai ya karanta fatiha sannan wannan sallar take ingantuwa shi yasa guda bakwai ne ayoyi guda bakwai wanda ake yawan maimaita karatun su malaman suka ce Eh, suka ce suratu hijri sura ce wadda daga farkon ta karshen ta kowa ya san cewa sura ce makkiya to kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wannan yace mun ba guda bakwai da ake yi maimaita su to kenan suratu fatiha ai ta riga wannan ayar sauka wanda wannan ayar kuma aya ce da aka saukar da ita a garin makka saboda haka suka ce ai an riga an saukar da fatiha din a garin makkan tun kafin ma saukar da wannan ayar ke maganar cewa an saukar da fatiha din malamai na biyu da ke ganin cewa suratul fatiha madaniya ce so kafa ajiya da hadisi na abdullahi dan abbas radiyallahu an wanda ke cikin sahih muslim hadisi na 1913 wanda fiye da sallallahu alaihi wasallam yake zaune yana zaune a garin madiyan sahabbansa sai aka ta kara kamar an buɗe ta ƙofa sai fi hali ta ce sahabbansa wannan kara da kuka ji an buɗe ta ƙofa ne daga cikin kofin sama wadda ba ta buɗe ta ba sai yau sannan aka ce fi halitta aka ce sannan ya ce wani mala'ika da bai taɓa sauka sararin duniya ba ya sauka sannan aka ce fi halitta sallallahu alaihi sallam mun baka ana maka bishara da haske guda biyu wanda wannan haske guda biyu su suratul fatiha da kuma ayoyi biyun karshe na cikin suratul bakara aya ta biyar kuma ta 186 amana rasulu da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sune ayoyi guda bakwai da suratul fatiha bayan can ayoyi guda biyu sune ayoyi guda bakwai sune a haske guda bakwai da aka ce an masa bishara da su sallallahu alaihi sallam. aka ce ba a yi wa wani annabi bishara da su kafin shi ba sallallahu alaihi sallam saboda haka wannan amma bai zama da cewa wannan ya zama contradiction ba wannan bai saba wancan ba saboda akwai surori wanda aka yi mata saukar da su amma ba magana hakan sai ta ne ingantacce wanda ba wa kawai shafi faɗi zamu ba to suratul fatiha sura ce wadda aka saukar da ita a makka sanan da fiyanar sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina an sake saukar masa da ita suratul fatiha din sanan suratul fatiha tana da da dama wanda akwai fatihatul kitab akwai ummul qur'an sai ya ce ya rasu wallahi ina cikin sallah ne sallallahu alaihi wa sallam sai fi ta ce masa ba Allah ya ce ku amsa kiransa da kiran manzonsa idan ya kira ku ba ya yi wa ladina amanu sajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum cikin suratul anfal aya ta 24 sai fi ta ce masa zan gaya maka surar da tafi kowace girma a cikin alkur'ani kafin ka bar wannan masallaci shan sai fi halitta sallallahu alaihi wa sallam. ya kama hannunsa zai fita sai ya ce ya rasu Allah ba ka taɓa ga musu da tafi kowace girma cikin alkur'ani ba sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya ce ita ce saboda matsayin da aka bani ita ce saboda matsayin da alkur'ani mai girma da aka bani sau da wannan ya zama sun fatiha ta fi kowace sura girma a cikin alkur'ani ta fuskar farla da daraja sannan suratul fatiha sura ce wadda ruqya ce ko magani ce domin akwai hadisi da yake sa'ar bukhari hadisi ya dubu biyar ɗari bakwai da talatin da shida wanda ke cikin sahih muslim hadisi ya dubu biyar ɗari biyu ɗaya wanda abu sa'id da khudri ke cewa sabon fiyan halitta sallallahu alaihi wa sallama sun sauka wani gari wanda ko masauki ba a basu ba sai suna wannan gari kuna ta harbi shugaban wannan gari din sai ɗaya daga cikin sahabbai ya zo da masa magani sai karanta masa suratul fatiha da ikon Allah sai ya warke to kai anan suratul fatiha ta zama ne ta zama ashifa waraka to aka ba su suna sai aka ba su suna ci masu yawa suka zo gaban fiyala sallallahu alaihi wasallam suna tambaya saka kafin su ci sai fiya ta ce masa shin me san da kai cewa ita ko ruqya ce su kai ke suratul fatiha ruqya ce waraka ce magani ce da yaddar ubangijinta subhanahu wataala ma waɗansu malamai suna ganin cewa makasudin saukar da alkur'ani gaba ɗayansa na cikin suratul fatiha wanda makasudin suratul fatiha yana cikin aya ta biyar gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako suka ce ai saboda an saukar da alkur'ani ne gaba ɗayansa don bawa don bawa ɗin ya san da ya bauta wa ubangiji ya san da ya mu'amalanci ubangijinsa ta fuskar bauta ya san da ya mu'amalanci mutane ta yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yadda mu'amalance su ɗin don haka ne aka saukar da qur'ani da duk sauran tafai kuma don haka ne aka tura duk sauran annabawa sai daga sauce maka sun saukar da alqur'ani ai yana cikin iyaka na abudu wa iyaka na sa'i mafhum tayyib to da wannan insha Allah sai mu shiga cikin karatu arma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 ai ma'ana ina neman agaji da sunan Allah wajen yin karatuna sannan ina neman taimako da gudumawar sunan Allah wajen yin karatuna din domin da taimakon sa ne zan karanta daidai kuma daga sa ne idan na karanta daidai din da ikonsa na samu lada saboda yana da muhimmanci kwaye da gaske idan mutum ya yi aikin alkhairi idan muka yi aikin alkhairi mu bayan wannan aikin alkhairi da muka yi da addu'ar cewa ubangiji subhanahu wataala ya amsa mana wannan aiki da muka yi na alkhairi فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت kuma ka tuna mutane a lokacin da ibrahim yake ɗaukaka gini ne bai na ɗakin allah na ka'aba wa isma'il da shi da isma'il rabba na taqabbal minna suna masu cewa ya ubangijin mu ka amsa mana innaka anta samiul alim hakika kai mai ji ne masani ka duwa ba annabi ibrahim khalilur rahman yana daga cikin ulul azumi na rusul yana gina ɗakin ka'aba ba fa masallacin annabi suke ginawa ba yana ne na ɗakin kaba ɗakin da ubangi subhanahu wataala ya kaddara cewa inda ya kewaye shi duk inda ka kalla inda ya kewaye shi kai sallah insha Allah sallah ka ta yi daidai ɗakin da ubangi subhanahu wataala ya turo tsuntsaye domin su domin su maganin waɗanda suka zo da niyyar rushe shi amma suna wannan gini suna roƙon ubangi subhanahu wataala ya amsa musu wannan aiki da suke yi na alkhairi saboda haka yana da muhimmanci mutum ya yi aikin alkhairi sannan ya bayan aikin alkhairin da addu'ar ubangiji subhanahu wataala ya amsa masa wannan aiki da yi na alkhairi ba kawai mutum ya yi aikin alkhairi haka ya bashi ba shi za ga mutane suna ta yi aikin alkhairi da dama ai wancan aikin alkhairi ai wancan aikin alkhairi saboda baka san wannan ubangiji subhanahu wataala zai dube kai da shi ya sa ka aljanna ba a ta dalibai da cikin duhu ai wancan ai wancan ba san wannan ubangiji subhanahu wataala zai duba ya sa mutum a aljanna ba shi yasa yake da muhimmanci duk aikin alkhairi da muka yi karin shagala mu bayan wannan aikin alkhairi da addu'a cewa ubangiji subhanahu wataala ya amsa mana wannan aiki muka yi na alkhairi to basmala an tattauna akan ta akan cewa shin basmala aya ce daga cikin ayoyi guda bakwai na suratul fatiha ko kuma ba aya bace ita da jumla ce da aka amfani da ita a wajen buɗe suratul fatiha din kamar yadda take a wajen buɗe sauran surori idan ba da suratul bara'a domin hadith ya tabbata daga abdullahi dan abbas daga cikin son abi dawud ya yake cewa ya hanta sallallahu alaihi sallam ya kasance ba a gane cewa an ƙare sura an shiga sabuwar sura har sai an saukar masa da basmala wato a lokacin da ake karantawa finalita sallallahu alaihi wasallam da jerin ayoyin alkur'ani daga lokacin da basmala ta zo to ya gane cewa mai ya gane cewa sura da ake magana a kanta ta kare yanzu an shiga sabuwar sura ne to malamai da farko suka ce suka ce basmala aya ce a cikin suratul fatiha sai ka ba hujja da da hadisi na ummu salama radiyallahu anha wadda iyali ce gafiyan halitta sallallahu alaihi wa sallam take cewa bari ku bai tafiya halitta yake karatu sai ta fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe to ga ta da samunta basmala aya ce a suratul fatiha shi yasa ta fara da bismillahir rahmanir rahim malamai suka ce a suka ce basmala ba aya ce a suratul fatiha ita da jumla ce da aka amfani ita a wajen bude suratul fatiha din kamar yadda a sauran surori idan ban da suratul tauba so kama an ga da halifi na abi hurairah radiyallahu anhu wanda halifi ya qudsi ko mu ce halifi rabbani wanda ubangiji subhanahu wataala yake cewa na raba sallah tsakaina da bawa na gida biyu kuma ba wani ya samu abin da ya tambaya sai fara da alhamdulillah rabbil alamin bai fara da bismillah rahman rahim ba saboda ka suka ce ubangi subhanahu wa ta'ala bai fara da basmala ba saboda basmala jumla ce a suratul fatiha da aya ce suka ce da ya fara da basmala din sai suka ce a amma sai fara da alhamdulillah rabbil alamin malamai da ke yana ra'ayi suka ce siratul ladina an'amta alaihim shine aya ta shida ghayr maghdubi alaihim waladdallin ita ce aya ta bakwai sabanin wancan wanda su alladhin amta alaihim wala wala dhalin ita ce aya guda ɗaya ce ta ƙarshe wanda ta yi of aya ta bakwai ne na'am الحمد لله رب العالمين dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah ubangijin halittu ma'ana dukkan wani nau'i na yabo dukkan dangogin yabo da godiya wanda mala'iku da mutane da aljanu da dabbobi da sauran halittu za su yi ubangiji wata ala shi ne fi cancanta da a yi masa wannan godiya din da a yi masa wannan ya gudu kalmar rab kalma ce wadda ta kunshi abubuwa da dama mahalicci mamallaki mai shara mai mai karewa mai tsarawa mai rayawa mai tsarewa da sauransu ko a turanci sun ce there is no word in the english language which is exactly translated as the word, uh, as the word Rab but the nearest word to the word Rab in the English language the word Lord suka ce babu wani kalma a turanci wanda ya zama ɗaya da amana da kalmar uh, Rab sai dai kalmar da suke amfani da ita a maimakon kalmar Rab ɗin ita ce Lord idan aka ce Lord a nufin Rab shi ne ko muke cewa Ubangiji na الرحمن الرحيم mai rahama mai jin ubangiji subhanahu wataala ya kasance mai tsanin rahama ne ta da jin kai ga bayansa saboda rahmar ubangiji ne ya kasance baya tuwo da baya yin azaba baya hukuma ga mutane baya hukunci ga mutane har sai ya tura musu shirya fasakbaru so suka kafirce suka yi girman kai sannan da ubangiji subhanahu wataala yake tura mutane azaba yake musu hukunci ubangiji subhanahu wataala ya kasance idan ya yi ne ya halicci mutum ya masa azaba babu wanda sai ya tambayi ubangiji don ya halicci mutum haka ya masa azaba saboda bani wata ala ya da karfin ya yi komai kuma ya damar ya duk abin da yake so yana damar ya gudanar da mulkin sa yadda yake so amma saboda rahamar ubangiji tausayinsa da jin kai da bayansa sai yake turo da littafai yake turo da annabawa saboda mutum saboda bayin su ga shirya su bita saboda rahama ta ubangi subhanahu wa ta'ala to a rahman rahim malamai sun kasu kashi uku akan cewa me ma'anar lafazin a rahman rahim na farko suka ce a rahman rahim suka ce a rahman na nufin ubangi subhanahu wa ta'ala mai rahama ne mai tausayi ne mai jin ne ga bayansa rahim ma da ya zo yana nuna cewa ubangi subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne mai rahama ne mai jin ne ga bayansa sai zama da cewa da rahman ya zo rahim ya goyo bayansa wannan rahim ɗin bai kawo wani sabuwar ma'ana da a rahman ɗin sai dai ne ya karfa ma'anar rahman ɗin da aka ce maka rahman ne shi mai rahman ne mai tausayi ne sai aka ce maka rahim ne mai tsayin rahma da tausayi da jinkai ga bayansa subhanahu wa ta'ala ne biyu suka ce a suka ce rahman na nufin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sare da rahamarsa da tausayinsa da jinkansa ga bayansa a duniya suka ce a rahim kuma na da alaka da rahama ubangiji da tausayinsa da jin kansa da bayansa a lahira wanda wannan magana ta da rai matuka da gaske na uku suka ce a suka ce suka ce a rahman na nuna cewa ubangiji subhanahu wata ala mai rama ne mai tausayi ne mai jin ne a kan kansa a rahim ne ya zo yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata ala. ينا السادة وأن رحمة تاسع قبلنسا سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. aya ta 143 mahallin shahid inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim ubangiji subhanahu ala ga mutane ya kasance a mai rangwame ne mai rahama ne mai jin kai ne gare su sai ubangiji ya amfani da lafazin ya amfani da lafazin ar-rahim wajen nuna sadar da rahamarsa din da bayansa saboda sai suka ce bai amfani da lafazin ar-rahman ba sai amana da masan arrahim wani eh, eh, sayar da rahama ga bayansa saboda haka suka ce idan arrahman ya zo na mai cewa ubangiji akan kansa mai rahma ne mai tausayi ne da jin kai ga bayansa idan kuma arrahim ya zo nan na cewa ubangiji ya wataala yana sayar da rahama rahmarsa da sa da jin kansa ga bayansa wannan ne hujja da suka kafa na'am maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako a wani karatu za a ce za ka ji an ce maliki yau mutum sarki ya sakamako da mamallaki da sarki abu ne kusan daya amma ba ɗaya ba ne ah, za a samu ko a lokacin da shugaba ke hukunci tsakanin mutane wannan shugaban ba shi da damar ya zo ya ga filin mutum ya ga filin mutum ko gonarsa ko gidansa ya zo ya kwace ya ci na sanya kawai sai idan mutum din ne ya bashi ko kuma ya siyar masa za ka samu shi karfinsa ba kan mutane his power isn't over uh, karfinsa ba kan uh, wannan dukiyoyin mutane ba ne his power isn't over those lands and farms rather his power is over uh, is over the owners of those lands and those farms shi karfinsa a kan mamallakan waɗannan gonaki ne ba karfinsa yanzu ne gona ya kwace suna sa bane sai idan ta manta tun asali da manta sace ya da magamlakarta ko kuma mai ita ya bashi ita idan yanzu mai ita ya bashi mai ita ya bashi ko kuma ya siyar masa to shine zai claim cewa wannan gonar ko wannan filin nasa ne to amma su subhanahu wata ya kasance sarki ne shi kuma mallaki ne shi da halittun mai da kasai dukkan su mallakin ubangiji wata ala ne ubangiji subhanahu wataala shi ne mallaki mutane mutane mallakinsa ne sannan za su koma gare shi na kiyama zai musu hukuncin da babu kuskure ga wannan hukunci zai su hukunci wanda babu zalunci da hukunci din za ka samu a nan mutum yana aiki a wani kamfani ko masana'anta ko ba uh, gurin da yake aiki zai zai za a same shi da laifi maybe ya added zeros da wanda ya gare su da kuma ƙatattu an tambayi ta hada sallallahu alaihi wasallam aka ce suwaye ubangiji ya nuna gare su aka ce suwaye ubangiji ya fushi gare su ya ce su ne yahudawa suwaye ubangiji ya yi kasance su ne ya sa su ne batattu ya ce su ne nasara yahudawa jews sun kasance ubangiji ya fushi da su saboda sun nemi ilimi ya ba su ilimi sai suka take ilimin suka ki aiki da shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala sai ya fushi da waɗannan mutane sai ya fushi da yahudawa nasara kuma ubangiji subhanahu wataala kas ya halice su amma su ba masu nemi ilimin ba balle har su yi aiki da ilimin shi yasa suka kasance ubangiji ya kasa su a cikin jerin wanda suka kasance su ne batattu to hadisi ya tabbata kuma daga abin rata radiyallahu anhu daga cikin sahih bukhari hadisi na hudu da dari shida da saba'in da biyar afuwan da fiye da sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa yake umartar mu da idan liman ya zo suna suratul fatiha ya ce wala dalli mu ce amin saboda mala'iku suna faɗin amin din a wannan lokaci ce duk yace duk wanda amin nisa ta yi daidai ta mala'iku za a ta masa da dubarsa da suka gabata saboda haka yana da muhimmanci